kenan rinin ishirin da hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ishirin da biyar afuwan sha biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. a muna wani masallaci na dogon koli Allah ka yi mana jagoranci muna ci gaba da tafiyar cikin suratul nisa'i za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta 94 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون يبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن إن الله كان بما تعملون خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قولا لكم إيماني دا الله دا من ذنك دا لتابنسا كنتو kyauta ce wadda ba zaki ba dole ku bi in kuna son rahaman Allah kuna son aljannan Allah kuna son tsira zanin azaban Allah za da mutum fi sabilillah in kuka fi jihadi don ɗaukaka kalman Allah da yada addinin Allah da da'awa zuwa ga addinin Allah aka bayyana in kuka gamu da mutum a cikin anna sai muku sallama assalamu alaikum Allahu akbar la ilaha illallah ku ce an ne yana neman mafita ne zo ku kashe musulmi an gane ko duk wanda ya bayyana maka musulunci ka dauke shi musulmi sai in aikin shi ya bayyana kafircin shi wannan ita ce ƙa'ida a musulunci ka dubi mutum ka ce da ganin wannan katon an ne a kan ne a riga ake gane musulmi da imani ne da aiki imani ne da aiki kamar mutum kuma ya zo ya ce ni musulmi ne sai ka ce ba musulmi ne ba shin kana neman a musulunta ne ko kana kore musulmi daga musulunci ne wannan muhimmi ne babban al'amari ne sai mu kula mu duha mu jajjage mu kyautata zato majunanmu abin ba a huska ba ne na sha gaya mu wani sai ka ga huskan shi malam huska irin na muminai amma billahi lazi halinsa da aikinsa shirin na ibilisai ne wata kukkukkukkuk kai ka ce wata waliya Allah ce amma shaitani ya ce a cikin gidaje. ba ku ganin ma shaidanin in suna so su tsula tsiya har niƙami suke sawa don ka a gane su su ta tsula tsiya su ta tsula tsiya suna cutar da mummune a cikin ga irin masu sa niƙabin ma Allah ya bi mana kaji subhanahu wa ta'ala ce in kun tafi jihadi don ɗaukaka kalman Allah kuka ga mutum ya kabbara ya kalmar shahada ba ku ce ƙarya yake yana so ya tsira da rayuwarsa ne da dukiyarsa akwai ruwaya sahihiya wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito a sahihin littafin su wasu jama'a daga cikin musulmi sun fita gyaɗaɗi sai suka ga wani mutum da dabbobi da yawan da awaki sai ce masa assalamu alaikum kaga ya nuna shi ne ne musulmi a aka zuhu wa katalu sai suka kama shi suka kashe suka ce bai faɗi bai sallama ba sai dan ya tsira da rayuwarsa da dukiyarsa suka an shi wannan tumakin gaba ɗaya suka kora sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu kuma ka bincike ku tabbatar da imani da rashin imani da gaskiya da ƙaryar mai magana ba kawai da ka dubi wuta ka ce da ganin wannan za a yi shaidaniya wa ya gaya maka billahi lazi wanda za ka ganta a kunta kamar shaidaniya amma muminar gaskiya ce ka ku yadda da irin wannan hukunci da baka ga yadda take tafiya ba baka ga yadda take kallo ba baka ga yadda take kaza ba Ka shiga zuciyarta ne akwai sahabin da ya kashe wani bawan Allah a wajen jihadi ya daga takobi zai sama masa sai ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya tsare shi ya ce bai faɗe ta ba sai don tsohon mutuwa aka zo aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fishi ya fishi ya fishi ya ce ka tsaga zuciyar shi ne ka ga ƙarya yake yi ka tsaga zuci annabi ya yi zaƙi wajen faɗa sahabin nan ya ce wallahi sai da ne fatan ban musulunta ba da yanzu na musulunta saboda haka kowa ka kyautata mashi zato kowa ka ɗauke shi mumini kowa ka ɗauke shi nagari Allahumma sai in ya yi abin ya sai kai mishi nasiha in ya ce ya zama jari a kula da wannan a kula da wannan a kula da wannan muhimmi ne wala ta kullu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina kada ku ce ma wanda yi muku sallama munafiki ba mu'mini bane munafika ba mu'mina bace an tambaye ka wannan anta tahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as mu a ƙa'idanmu na musulunci za ka yi hukunci ne da abin da ya bayyana maka koyayyun abubuwa kuma ka bar ma Allah shi ke iko a kai an gane Allah ka sa mun dace na amadar hayati Duniya, kenan kun haka ba Allah kuke nufi ba kuna neman kaya da dukiya da rayuwa ta duniya ne kalima kuke kuɗi ba amma wanda ke neman addinin Allah ya ɗaukaka sai wanda za ka kashe ya ce na yadda da abin da kake kira na akai sai ne kuma bukata ta biya ta hausawa wai bukatan mace haji billahi lazi kika je haji kika yi ta sallah abin da kika yi kika dawo kenan kin yi biya kin aikin banza aikin haji wasa ne rukunan aikin haji ba ma maganar sallah a ciki daga ihrami ne sai tsawafi sai sa'ayi sai tsawon arfa in ji an sallah sai dai musulmi shi ai mumtajis bis salati muqiman wa musafiran ko kana gida ko ka yi tafiya ko ka je yakin haji sallah na nan ita ba ta canza ba. amma bukatan aikin haji a maje haji aikin haji sai eh, ka yi hajin ka yi umra ka yadda annabi ya ce aha ku zo an nima na ku ku yi aikin hajin ku da umran ku kamar yadda kuka gana koya muku bukatun bukatan maje haji kenan yayi kamar yadda annabi ya koya mishi sai dawo kamar yau mahaifiyarsa ta haife shi ma ma'ana haka wanda mahaifiyar shi ta haife shi yau yana da zunubi yana da laifi yana da sabo an wanke shi an tsarkake shi da zai mutu ana fatan ya shige gidan aljanna ya Allah ka haɗa mutu ka. a ba wannan duk daga da nake na samu aljanna ba sai na yi sallah ba ajiya angon ki ya ce a shi ke, a shi ke, a gaishe ki eh, na ce kai ma hajiya ba a da hajiya masoyiyan gaskiya ce tun gana dan tasiri da shi aka kai goma dan sha a rike alkawari na ce to ka farke alkawari a'a ya farke alkawari ka san mu maza yanda muke ba mu da alkawari ya A su ba sai a fita gaskiya ba in ba dai rashin alkawari ba kana zaune da matarka shekara ɗaya biyu uku an goma an shiga ɗan sha sai ka ji ya ma mu ke mata kana ruwan barza kina wani abu na'am Allah ka shirye mu sai Allah ka hana mu saba ma dukkan wanda muke tare ko mun san shi ko ba mu san shi ba to wanda haka abubuwa suke malam ku ba kowa ne yau da gobe aka ce sai Allah wallahi yau da gobe ke bayyana mutum kuma ya bayyana da mutum mu. Mazan mu da matanmu duka mu nan tsuntsun da idan jina yau da gobe ke bayyana halin kowa yawa shi yasa mu zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi alkawalin shi ko kana da rai ko baka da rai wallahi bai bai canzawa sai dai ya karu ku dubi yadda na na hadiza sare ne annabi ta lailaya shi da mata irin hadiza ne da kowa yayi aure akwai wanda yake so ya aure fa gaban shi na faɗi yana matan zamani matan zamani Allah kuwa saboda kai za ka jajibo ne kana fatan a rufa asiri ita tana kokarin ta tona bayan ka kowa ya gani abin da ke aukuwa kenan ku canza ku canza maza na son aure kuna ba su tsoro ina gaya miki da ya dube ta sai gaban shi ya faɗi ya ce kai kan ɗauki kiyashi in je ta cizo na ta cizo na kuma ta manne ina gaya muku wallahi kuma za na son aure sai dai tsoron sukewa za su fada ma za su samu mai rufin asiri wanda ba za ta fitine su ba wanda ba za ta ta musu da hankali ba wanda ba za ta sa musu hawan jini ba daga nan kuma sai ciwon zuciya sai ka ji wata hana gif sai a ce sashi sashi sashi kai jama'a hmm? su ma suna tsoron mu duk tsoron juna ake yi to don Allah ne zai hana mu kan musulmi mu zama mutanen kirki ki kudita mijin da za ki aura salihi ne mumini ne qaniti ne haki yi sadibi in kin samu aka ki kokarin gyara shi yawa matan kirki kuna gyara mazan in ka auri mace kana fatan ka auri wanda ma za ta taimake ka a imanin ka ne sai ka samu kafi ta imani da sai kai kokarin dangin in ka sa ta akan layi yawa saboda me ai amfanin zaman tare kenan kuma amfanin da aka ce a zaɓi mai imanin kenan ba tankace ba wanda zai raba ka da Allah ya raba ka da manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ka ku gaya wa waɗanda duk suka yi muku sallama ku ce munafukai ba muminai ba ne ku kashe su ku kwashe ganimansu in kun haka tattabuna ahadal hayati duniya to ba wani abu yasa kuka yi haka ba kuna neman abincin daɗi na rayuwar duniya ne ba duniya kuke bi ba ɗaukaka addini ba fa inda Allah maganimu kafira idan kuna son ganima ce kuna son dukiya kuna son jin daɗi to akwai ganimomi daban-daban wajen Allah zai hada ku da shi in kun bi abin da kuka ce in kun bi abin da ya ce kun ji ko saboda haka duk wanda ta bi Allah wallahi sai ta ji daɗi kin ji na ce wallahi kuma ko da mutane sun ce ki isa ba ba za ki ba sai kika dage kika bi billahi lazi sai kin ji dadi dadi na farko Allah zai sa miki natsuwa a zuciya ki kwana kina min shari kina zubar da miyau saboda dadin bacci Allah bi billahi ta kuma innal qulub kun ji garanti tabbas alqur'ani yace kai kun zauna a jama'a lokacin duk da ka tsaya a hanyar Allah ka ambaci Allah to lokacin zuciyar ke samun sa'ada karkashi annashuwa nishadi sai ki je kawai kina wani walawa Ko ni a jikin ki zan zan zan ba ki da matsala ba ki da matsala saboda Allah ne ke ba da nutsuwa in ko kika saba ma Allah a sai ki ji ko me kika mallaka ko me kike da shi sai ki ji shi ya dame ki ki gina ta dame ki bala'i ta ki zauna a fushin Ke kwanta a wata katifa ta musamman ki ji kamar kin kwanta a kaya ba daɗi saboda me Allah ya alkawali wa man da an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda yake abin da nace to za mu kuntata rayuwarsa ga kuɗi talaka ya fi ki jin daɗi ga lafiya majinyaci ya fi ki sukuni to ina daɗi zuru zuru sai dai a kwanta a gada a kifa nan a mirgina nan bacci ya ki zuwa kasan kuma duk wanda aka hana shi bacci an sa mushi bala'i waje Allah nana mukum su ba ta haka Allah ya ce ai ha haka li abdanikum mun sanya ku ku yi bacci domin ya zan hutu a gabban jikin ku har zuciyar a ta zuciya in mutum ya bacci buga wanda take da tsauri takan yi sauki a hankali take bugawa sauran gabuɓa kuwa gaba ɗaya suna hutu ne tsawon awa biyu ko uku ko hudu dama normal na bacci awa bakwai zuwa takwas ga babban mutum yaro ne yake kwashe awa wani sai awa ishirin sabon haihuwa yana bacci da ka dan taba shi ya koma bacci da ka yana ragewa yana ragewa har yanzu kuma normal awa bakwai zuwa takwas ki wada ki gani daga nan kuma sai a kai yana tsufa yana tsufa baccin na ta zuwa, yana komawa yaro ko ba haka bane saboda haka ya Allah ka raya mu zan kalelan rayuwa cikin imani da da'a da ihlasi ga ubangiji subhanahu ta'ala da mutaba'a ga manzon mu sallallahu alaihi wasallam domin khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalu sallallahu alaihi wasallam yace dukan mu in aka tattara mu wanda yafi kowa wanda rayuwarsa ta fi tsawo kuma aikinsa da imaninsa ya kyau to ba sai kai fatan kai ma ka zama haka ba Hmm? wanda ya mutu shekara arba'in da wanda ta mutu shekara tamanin kuma dukansu suna imani suna aiki na gari to mai shekara tamanin ta fi lada a wajen Allah saboda ta yi sallan da waccan bata yi ba ta yi azumin da waccan bata yi ba ta yi sadakar da waccan bata yi ba ta yi tsa'a ta yi sadar da zumuncin da waccan bata yi ba saboda haka rayuwa babban rabo ne eh, jimala aliyu na majima yana cewa rayuwa babban rabo ne gun masa idan shi daina kun ji ko in kina wani aiki na hararan yan uwarki na cin zalin mijinki na wani abubuwa dai wanda ba su dace ba ko ke wace kina fita irin fitan da Allah ya hana a titi to Allah ya kawo ki lokacin da kin ji yau ki daina yau din nan da abin da kika yi baya sai Allah ya taimaki daga nan kuma sai in kika kyautata aiki da imani na gari hatta bannan da kika yi halin tashin alkiyama sai a ce a mai da shi kyawawa idan kana cikin mun abin magana ko tana so in dai ganta kana nan bikin zo da toshi da yawa ya san daukan koho sai an kashe kuɗi a haba hajiya ai wanda ta ce tana so so ta ce to ta to ta yi yi zubi ka yi zubi ko za ki yi zubi Allah ya sa mu dace ba Allah ya mana ba haka rayuwa take Allah ka sa mun dace عند الله مجانن كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا kuma da kuke tutiya ai mu ahlus sunna ne gidi ai mu kaza ne da can haka kuke aka ce masajir sahabbai da kuke kashe su in sun kalmar shahada ku ba kalmar shahadan kuka yi kuka shigo musuluncin ba da ai haka kuke kamar su kazalika kuntum min qablu kafin ku musulunci ai kuma ba musulmin bane famanna Allahu alaikum Allah ya maku falala ya maku baiwa ya maku duk abin da zai maku ya kawo ku cikin musulunci ya fata bayyana daga yau kurin rinka bincike ku tabbatar da ni ne kafin ku kashe kafin ku kashe inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya zama mai sani mai labari ka duk wani abin da kuke aikatawa kuma shi zai muku hisabi gobe kiyama subhanahu wa ta'ala kuma kun san adali ne yawa إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله بي ظالمتن باوا غرغدن قاyan komayya mafi kankancin kankani idan aikin ka kyakkyawa ne Allah ya tanunkawa ya tanunkawa ya tanunkawa sannan a karshe ya baka babban sakamako idan aljanna kenan malama ya Allah ka haɗa mu a ciki mu je لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما الله أكبر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم to ba mun maganan kar a je jihadi ɗaukaka kalmar Allah mutum ya kalmar shahada ko ya sallama a kashe shi ba to wannan kuma ba zai hana musulmi su je jihadi ba a za a je jihadi sai dai ga ka'ida ga wani doka ga formula da aka bada in an je a kula a yi taka tsantsan wanda zai ya bayyana islama alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat abin nema ya samu matan malam ta yi ciki ga allo da eh, ba sai a yi saka hatu ba me ake so kuma matan malam ta ciki a ta haifi allo ne sai karatu kawai sai a daga ruwa da shaji Allah ya sa mun dace la yastawil qa'iduna Allah ya ce wanda suka zauna ba su tafi jihadi ba minal mu'mini da daga cikin al'umman mu'mine ba za su yi daidai da wanda suka fita jihadi ba gairin ulul zarari in ba wanda suke da wasu abubuwa na damuwa ko cututtuka a jikinsu ba wani makaho ne don Allah makaho zai je fagen fama ya je kawai a kashe shi wani gurgu ne ya zai je fagen fama duk da yake yanzu Allah ya kawo mu zamani gurgu din ya iya cillawa sama hadiya irin jiragen nan na yaƙi masu farmaki ha wal'adi ya ce hake nan. ya iya jirgi kaga zai iya zuwa jihadi saboda yanzu technology ya Allah ya kawo mana zamani ana creating din abubuwa daban-daban daban-daban daban sai ka ga mutum na zaune ne yake control din abubuwa to kaga irin wannan gurgu zai iya amma musahu ba zai yi ba an gane ko saboda haka abubuwa ne ga sunan suna abin nan wanda bai da ko ba mara lafiya mara lafiya shi ma an mashi hanzari an masa hanzari da duk wanda yake da laluran da ba zai iya zuwa jihadi ba yana cikin waɗanda aka yi masa hanzari gairu ulil darar to muminin da ya zauna bai je jihadi ba koda yana da dalili wal na fi sabilillah ba zai daidai da wanda ya tafi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah ba wanda ya jihadi bi amwalihim wa anfusihim suka yi da dukiyarsu da rayuwarsu ka san shi dan jihadi fa ya kashe kuɗin shi ne ya miƙa rai saboda haka shi ya saida ma Allah komi inna Allah ashtara min al-muhimmi almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna a jike ciniki aka yi tsakanin bawa da mahalicce shi Allah ya ce ina son in sai dukiyarka in sai dukiyarki in sai rayuwarka in sai rayuwarki zan biya ku da gidan aljanna da Allah ba za mu bada ba wace ce ba za ta ba da rayuwarta ba in za a ba ta aljanna wace ce ba za ta ba da dukiyarta ba in za a ba ta aljanna to Allah ya saya sai mu miƙa wa man asdaqu min Allah hadisa hmm wa man awfa bi ahadillah fastabshiru wa yatumu alladhi bayatu bi Allah ya ce wa ya cika alkawari kamar shi saboda haka in kun yarda da wannan ciniki to ku je ku yi munna ku yi tsalle aljanna ta tabbata gare ku an fahimta ko ba a gane ba banda lokiya banda turjiya kamatan an ce Allah a zuwa a yi ma Allah aiki sai ta noke eh za mu buɗe gidauniya sai ta kuya a bayan ginshiki ka a ganta hajiya saude kawo naki kuma sai mun gani sai ta noke ka a ganta sai Allah yana gani sai mai ne wanda ya taimaki addinin Allah Allah shi yake taimakonsa in tanzu Allah ya kuma ya aqdamukum an gane ai saboda haka kawai wanda ta noke da abin da aka ce Allah na so ki zama kece ta gaba faddala Allahu mujahidina bi amwalihim wa amfusihim ala al daraja alqur'ani yace Allah ya fifita masu jihadi da dukiyarsa da rayuwarsu akan waɗanda ba su fita ba da wata daraja da matsayi daban-daban daban-daban bi ma'ana mutane mazna ba su fita ba kala biyu ne an gani ko ma muna iya duban su kala uku akwai wanda zai ki fita saboda munafunci mun maganar su fanan baya kuma aka ce idan wani abu na bala'i ko rashin nasara ya samu musulmin da suka je jihadi za ka ji suna cewa kada an amallahu alayya islam a kuma ahun shahida kai mu Allah ya mana gaɗan dogo ba mu fita ba ga wannan ya dawo ba hanci ga wannan ya dawo ba kulli ga wannan ya dawo an yanke hannun shi ga wannan ya dawo an yanke kawun shi Allah mun gode maka kai mana ni'ima da mun je da haka za mu dawo da hannu ɗaya ko da kafa ɗaya ko da ido ɗaya ko kuma mu dawo ma ba ma za mu dawo ba an kashe mu kaga munafukai ne abinda ya hana su fita munafunci suna bayyanar da imani a zuciyarsu anna akwai kuma waɗanda ba su fita ba me ya hana su fita lalurar da ke tare da su ba lafiya ba lafiya an gane ai ko makafi ne ko guragu ne ko kuma tsabajar rashin lafiya kun ji biyu akwai waɗanda ba su fita ba su ba munafukai ba ne ba ba su da lafiya ba ne a'a shaitan ne ya ɗan jaye a kansu suna ma fita ma fita ma fita aka je aka yaƙi aka dawo Ba ga wannan masu laifi ne sai inda Allah ya yi masu an gane ka kamar yadda suratul ba ta mana bayanin su aka nuna marjana na amrin lahi imma an yu'azzibahum wa imma an yatuba alaihim akwai wasu mutane su ba su fita ba ba munafunci ba ne ba rashin lafiya ba ne kawai dai zan fita zan fita har aka ji cewa ga annabi nan ya dawo daga tabuka sai Allah ya ce to su an jinkirtar da su da umarnin Allah ko dai a yi masa azaba ko a yafe masu sai yadda Allah ya yi saboda su ba munafukai ne lokacin da annabi ya dawo munafukai da basu tafi ba sai wannan ya zo ya karya ya rasulullahi wallahi gida ya rushe shi yasa na zan bar gida tsahara shi yasa ban samu zuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ya yafe can kuma sai wani ya zo ya ce wallahi manzo Allah gidan ne ba abinci Sai Allah ya yafe an gane ko duk ƙarya ne kuma sai Allah ya kunyata su amma muminan na gaskiya kan suka bin Malik su da suka zo eh, Hilal bin Umayya su uku ne su da suka zo suka ce wallahi manzon Allah duk abin da bawa ke samu ya je jihadi Allah ya yi mana ka amma cewa yake ban taɓa samun arziki da dokuna lafiyayyu guda biyu kamar bana ba kawai ina zan fito ne zan fito zan fito zan fito kawai sai na ji an ce ga kunan kuna dawowa ke amma ku kun yi gaskiya ba zan iya cewa komai ba sai ku dakata sai abin da Allah ya hukunci su ne aka kwana arba'in ba a magana da su duk duniya in kana da babban abokin da kuke kashe dare bacci ka haba ku in ka zo kai sallama su ne juya baya amsawa ma ba zai yi ba shine Allah ya ce fa alaihim al-abdu bima rahubat duk fadin duniyar nan suka ji su kamar suna kwalba akwai sanda ka abu ya je gun abokin shi gonan abokin shi irin gidan gonan nan abokin yana tsaye a garin ya zauna a ginin gidan gonan ya zo ya ce mashi wani assalamu alaikum sai ya kaura sai haka sai ya kewayo ta nan ya ce assalamu alaikum sai ya koma haka sai ya wayo ta nan ya ce assalamu alaikum sai ya juya mashi baya duk duniya in banda manzon Allah bai da amini kamar shi suna son juna amma ya ga sallama uku sai yana kau da huskan shi ta ina bai san ma ya gani shi kaji inda ake bin Allah kaji inda aka yarda da dokar Allah soyayya na da kai ko da ke ba zai sa in saba umarnin Allah ba mumine na gaskiya ke nan ba ke buba, ka amsa ya fashe da kuka kuka rumun, kamar an bugi yaro yana kuka ya ce wa ne? ina haɗa ka da Allah baka san ina san Allah da manzo ba baka san ina san Allah da manzo ba da ya waiwaya ya juya ya ce wallahu a alamu ni ban sani ba Allah ya sani la ilaha illallah kai Allah ya kara maka habai yadda inda kai ne aka yi maka haka duk duniya ta juya maka baya sai ka ce dole ne a yi musulunci abin da ake akuwa kenan dole ne a yi musulunci bayan kwana arba'in sai ga sako daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya ya rage suke magana da su iyalansu matansu aka ce ku ƙarmace ma matan da za su zama zikau sullansu duk duniya har matan ma yanzu ba wadda ka isa ta magana da shi ba ba ya ji cikakken imanin sahabbai ka'ab ne matashi a cikinsu sauran duk sun manyanta shine yake ma iya zuwa ya kama kaina ya je ya dawo ya je masallaci yi sallah da shi in an sallah da shi maza ya zo ya zauna gaban annabi annabi ya juya mashi baya ya fashe da kuka da saƙo ya zo ku ƙaurace ma iyalanku ɗan saƙo da ya zo ya gaya mashi ya ce Dan Allah ina neman ƙarin bayani ana nufin mu sake su ne sai mu sake su yanzu la ilaha illallah hakan kuma ba abu mai wahala kana zaune da matarka lafiya kana son ta tana son ka so ɗan asali ba jabu ba a ce fita da ita sai ma a ce an raba ki da mijin sai in ba kya so dama kina neman dalili sai in ba ka so dama tana neman sila aka ce an dai ce ku ƙaurace masu sai to shi kenan in haƙi bi a haliki sai ki je gida ku yanda Allah ya yi sai da mashi kaɗai Hilal bin Umayya saboda shi ya manyanta sosai saboda damuwa da kuka sai rauni bai iya yin komai. Ya ce, Tun Allah a motsi manzon Allah ga yanayin da nake in ya yadda ta ka taimakona. Aka ce, To, a taimake ka. amma babu wani magana na tattaunawa balantana mu'amala ta auratayya Allah ya ƙara masa habbai yadda dan girman Allah wannan ba darasi ne ba gare mu amma yanzu sai ka ji ana cewa zulai zulai ki rinka shigan addini ana mun ji da Allah fa'idawa hmm, sai sauran sakafawa kai kai ada ada a kula dai a daina wasa da 'ya'yan mutane sai ka yi zamaninmu ne muke tashe yanzu ko kowa ya latsa za ta ce tana son shi zamanin shi ne za ka san zamaninka ne ɗan kesan ma kun gani sai da suka sake kwana goma a haka to su waɗannan masu lalura masu lalura kala biyu ne akwai wanda ba su da lafiya akwai wanda da su, da lafiyansu amma ba su da abin da za su bar ma iyali ba su da guzurin da za su ci wajen yaƙi ba su da makamin da za su jihadi to soja a fagen fama hannu rabbana ya zai yi sai abu buge shi kawai to irin su suka zo gun annabi ga su karfafa su ce ya rasulullahi za mu je jihadi annabi ya ce to usmanu guda nawa za ka ɗauka zai ce na ɗauki kaza in wasu sun zo ya ce na ɗauki kaza wani mai halin ya ce na ɗauki nauyin kaza har aka kai ga an ƙware su sai wasu su zo su ce ya rasulullahi abinda muke nema makami kawai za a bamu da abinda za mu ci wajen yaƙi in aka shafa ba a samu wanda zai ɗauki nauyi ba sai ka ga lafiyayyen mutum fa wanda in ya saba ka da gudu zai kai kaduna bai huta ba amma kawai in yayyayyayi a samun mashi makami ba a samu ba ana ka yi haƙuri, ka yi haƙuri ba yadda za a yi wallahi sai ka ji kawai wani irin nishi sai kuka kaga kato ya barke da kuka Allah ya ji duma yin saboda ba a samun masu makami da abincin da za su jihadi ba to kaga irin waɗannan mutanen da marasu lafiyan nan su ne aya ke magana ba munafukan da suka zauna ba Shi ne Allah ya ce waɗanda suka zauna ba za su yi daidai da wanda suka fita jihadi ba fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja su waɗanda suka tafi suna da lada sama da waɗanda ba su tafi ba waɗanda ba su tafi ɗin nan ba ana nufin masu lalura da waɗanda ba su da guzurin da za su je su mene jihadi saboda lokacin da aka je ɗauki misali yakin tabuka sun san ba a gwabza ba amma ana ce mashi gazwatul usra wato yakin da aka yi shi cikin wahala ga rashin abinci ga zafin rana ga nisa annabi bai taba zuwa yaki mai nisa ba kamar wannan an ce ta daji iri-iri an taka ƙayan ino kala-kala ga yunwa ga kishi akwai lokacin da yunwa ta yi yunwa kishi ya kishi sahabbai wasu kafan sayan ya kumbama saboda tafiya da taka kaya annabi da ya dube su tausayi ya kama shi ya ce kun ga inna fil madinati aqwamun mun bar wasu mutane fa a birnin madina duk dajin da kuka keta duk kayan da kuka taka duk yunwan da kuka sha duk irin kishin da ya dame ku to sun tarayya da ku wajen lada sahabbai suka yi mamaki annabi ya ce kuna mamaki ne habasahumul udhur wa sharakukum fil niyyati dalili da hanzari ya hana su da sai su muke tare saboda haka kyakkyawan niyyan nan yasa sa suka yi tarayya da ku kun ji kyakkyawan niyya ko ba wuce yake bakan aniya Kana nufin za ka samu biyan bukata saboda haka idan kika ga wata mumina saliha a a sajida sa'ima mai ciyar da dukiyar tafi sabilin laki. mai taimakon bayin Allah mai girmama na gaba mai tausaya ma na ƙasa mai sadar da zumunta kika yi ta minya mai kyau ya Allah ka bani iko ka bani dukiya in yi fiye da ita Allah ka bani iko in yi sallah fiye da ita Allah ka bani iko in azumi fiye da ita Allah ka bani iko in sadar da zumunta ga fiye da ita Allah ka bani iko in girmama na gaba fiye da ita Allah ka bani iko in jin na fiye da ita in tausaya ma marayu in taimaki musakai sai ku tarayya a niyya kina ƙoƙari ki yi ba ki samu yin kamar nata ba sai a ba ki lada irin nata saboda kyakkyawan niyyarki idan kuma kika ga wata tana shanawa fasika ja'ira duk abu na tsiya tana yi hmm? za ta fito fitan karuwai tana murguda jiki ta sa wani irin tufa wanda ba kowa take iya sawa ba saboda tsada an mata wani ɗinki na musamman ta rasa ma ina ne ta aka yi mata ɗinkin tana yi tana jijjiye idan dina tana kada mazaunai a titi tana girgiza jiji ja'ira la ilaha illallah kaga yan wuta yan wuta tsirara a titi kasiyatin ariya da gina ga ta da wata mota dima-dima ba kowa ke hawa ba a ƙasan gaba ɗaya hmm? jakarta kawai in ta fito da ita ya ife ki jami kasan takalminta kawai inda za a balle a baki kin zama hajiyan Allah kai sai kika zanta kika ce la ilaha illallah Allah ka sani muna da buka annabi ya ce kuma fil windin tawawun da da ita wajen zunubi duk sai ga ragga ga yunwa ga kishi ga tsaraiki amma tare da haka saboda bakan aniyar ki kun tarayya wajen guri Allah ka raba mu da bakan aniya Allah ka sa kyakkyawan niyya a zukatanmu Allah ka sa mu zan mutanen alkhairi subhanahu wa ta'ala ya wa kullum da waɗanda suka je jihadin da wanda lalura ya hana su zuwa jihadi gaba ɗaya wa adallahu alhusna Allah ya yi musu tattalin gidan aljanna alhusna nan aljanna wa faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima amma Allah ya fifita waɗanda suka je suka jihadi suka saha aka same su suka kashe aka yanke musu kunni Allah ya ba su lada mafifici fiye da wanda ba su samu fita ba to Allah ka amince mana ta hajjaji درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات Allah ya ba su matakai matakai matakai matakai na daraja a gidan aljanna saboda haka kun ga mu dukan mu nan sai in mun mutu kila aljannan da zaki samu wane ni Ayyo, sai dai hange ki ina ga ɗaliban nan kama ba ta ce ta tsere mu saboda ta fi ni imani kun san shi imani sirri ne tsakanin bawa da mahalicce shi yazzadu bil a'mali saliha wa yanqusu bil isyani imani na bunƙasa ya ƙaru ya cika ya sama ta hanyar ayyuka kyawawa kuma yana ƙasa ya tawaye ya rage ya mutu ta hanyar saba ma ubangiji saboda haka ba dole bane wai sai malami ya fi ɗalibi ko ɗalibarsa shiga aljanna da sauri ba ruwan Allah da liman da mamu kana jan su sallah a cikin mamunka wani zai riga ka shiga aljanna kun ji irin adalcin Allah ko ba za a ce oga ne wannan ba kamar yadda ake yi a duniya ku zo ku yi awa hudu kuna son ku shiga waje oga ya zo a bubbuge ku a cire shiga alayin billahi lazi oganka imaninka oganka aikinka na gari yauwa hannun za ki ga sama ta dawo ƙasa an gane ku sama ta dawo ƙasa wallahi yalla bai yaron shi sai zo shi ne yalla bai hannun yalla bai kuma ya zama tattaka gimbiya rannan za ta zama jin wuya. masu mata hihita da masu mata wanke-wanke da masu mata wanki da guga da masu mata shara rannan su ne biyoyi. sun ba ta bi Allah subhanahu wa ta'ala ba kun kuma san ba ga haman ni'ima ba ce Allah ya baka kuɗi ya baka mulki ka bi shi mafi yawa in aka samu abin duniya aka manta da Allah ne yanzu ba duk muna masallaci ba ka ba za in gaya muku wani sirri ko ku yadda ko ku yadda yanzu nan da wata za ta zama hanshakiyar mai kuɗi Don ba a yi sa'a ba ba ka sake ganin ta cikin mu ta wuce zama da talakawa sai ta rinka jin warin muwa ga Allah mai ya kawai ka dai cuta ko in ta zo cikin mu cuta za ta ɗiba ka bi ba. to cutar me muke da shi wanda ta ba shi to shi kenan ba mu da kuɗi cutan kenan don za ta take jin wani mu saboda mu talakawa ne wayo Allah na talaka Allah to mun yadda in dai Allah za ka hana mu zuwa masallaci Allah ka hana mu abin da zai hana mu zuwa masallaci ai muna da misalai da yawa za ka ga wani yana matsiyacin shi shine ya zo ya bude masallaci ya share masallaci ya zuba ruwan alola a buta wani ma har ya kama an sako Allahu akbar Allahu akbar ya tsaban da rahimu bai ma iya kiran sallan ba shi kawai sai ya samu lada yana tana bude mashi duniya tana bude mashi ya samu yanda yake so Allah ko ganin shi ba za ku yi ba ga tunan muna gani kuma sai ku kwana goma kuna wani wani ladani ne da wani mai shafin masallaci ne da gashi muna son taimako a masallacinmu Allah sai ku je sau dubu ba zai kula da ku ba in ko za shi ya ce za a yi za a yi za a yi an yi kenan an gama ke wallahi Allah ya yi maki ni'imar imani ya gama maki imani ki gode balantana Allah ya baki kumban suka ki kina ƙara son addini wallahi ki gode ba kowa ke cin wannan jarabawan ba wani da wata billahi lazi la ilaha illa huwa gara a basu kungun kungun talaka sai su ta jin Allah amma inda duk suka samu kuɗi ko ta cilla ta auri wani hanshaki wallahi ba wanda da addini maganar ma zuwa a to kuma wa zai zo wajen tafsiri wa zai islamiyya ta auri yalla bai a ta wuce zuwa wajen karatu eh, sai dai ta rinka kallon sauran mata yan uwanta ƙasa ƙasa eh gajiyayyu walakantattu haka kallon da take musu kenan ya Allah kaka ba mu irin wannan ni'ima ya Allah muna son ka ba mu ni'iman da zai taimake mu mu ƙara imani ka ba mu dukiyar yadda za ta taimake mu mu ƙara imani dukiya ba abin ƙi bane in dai ta halal ne wanda za ta kara maka imani ana ba da ita ta halal wanda za a tsara haƙƙin Allah a taimaki bayan Allah sai mu zama zahabal ahalu dusuri bil ujuri sai masu kuɗi sai a tafi da ladan duka eh kasan Allah ya baka kuɗi ya baka mulki ya baka imani ya azuta ka da aiki na da nake kuma za ka yi daidai da talaka ba ka fi shi saboda kai za ka yi amfani da mulkin ka ka taimaki addini wanda wanda bai da mulki ba shi da wannan daman za ka yi amfani da kuɗin ka ka taimaki addini ka taimaki bayan Allah talaka bai da wannan daman kuna sallah tare kuna azumi tare kuna tahajjudi tare kuna tatawuyi tare amma shi bai da abin da zai sadaka ya kyauta kai kana da shi kaga ka tsere mashi to Allah ka sa muna cikin wanda za mu tsere mu tsara mu ba ku ce amin ba ina muku ƙato shirgegen addu'a kun yi mun shiru a'a aljanna ne raga-raga ba ku gasa haɓai ba suna munafasa rige-rige suke suka zurgun annabi zahaba da dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ke masu kuɗi sun kwashe lada sun kwashe kaza suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi dai a kashe mana daidai da yadda muke yi su ma suke yi annabi yace ku je ku ta azka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah za ku kamo masu kuɗi suna ji su ma suka kama talakawa suka ce kai mutanen nan su suke sai sun tsere mana suka sake dawowa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi su ma suna yi annabi ya ce a a a to ba ya ji karfi na zalika fadlillahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne Allah kuma na badawa ga wanda ya so ai kun ga muka tattafi dukan mu masu imani sai kaga a cikin masu imani wani ya fi kuɗi ya fi kyau ya fi mulki ya fi jin daɗi ko ginin jikin shi ya fi lafiya amma kuma duk ana da imani to ka isa ka kamo shi wajen kyau ka isa ka kamo shi wajen kuɗi ka isa ka kamo shi wajen lafiya kuma shi yana amfani da su wajen bautata ma ubangiji to kaga wannan falalan Allah ne yana ba da ita ga wanda ya so sai ku tashi Hassana da husaina sai ku auri maza dukan ku kun auri mai masu imani amma 'yan uwan haihuwarki mijinka ya ji naki kuɗi mijinki ya ji naki kyau mijinki ya ji naki lafiya mijinki ya ji naki kyautatawa to ya zaki kowa ba da rabon shi ba rabon mutum bai kuce mashi ‘yan uwa in yana sama ne zai sako in yana ƙarƙashin ƙasa ne zai bullo in yana nesa ne za a kama ka kusa ko kai ka kusance shi to mai rabo eh, ba ka kasa isa rabonka ba ka ƙetare arzikinka inda sauran rayuwarka sai a sa cuta jikinka baka wayi gari da lafiya ba in ji masu hikima an gane Allah ka ganar da mu darajatin haka Allah ke ba da daraja mataki mataki minhu daga wajen sau magasamatar da kuma gafaran zunubi da yafiya in Allah bai yafe ma bawa zunubi ba wallahi wuta za shi kowa ne ne hadda ni da ke shi yasa annabi ce ba mu shiga aljanna illa an yi yatagammada Allahu bi rahmatihi sai wanda Allah ya masa lullubi da rahama aka ce wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yi yatagammada Allahu bi rahmatihi sallallahu alaihi wa sallam wa rahama kuma Allah yana ba da rahama ga waɗannan masu jihadi wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance dalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ji kanmu ya Allah ka ba mu ikon yin maka da'a ya Allah ka sa mu cikin waɗanda ba za su saba mu shiryan manzanka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zakuri ya wajudi ya zal arshil majid Allah ka haɗa mu da lailatul qadar cikin ihlasi muna bautan Allah muna sarkake ka muna yin tasbihi muna takabiri muna hailala muna salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam muna rukudu muna sujada muna neman falalarka Allahumma innaka afuwwu tuhibbul afwa fa'fu anni سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يوما يوما يشهد بيدك cikin manyan dalaran da muke fatan dacewa Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu shi kuwa in fa kika aiki aka alfa a yau a daren lailatul qadari sai kin aiki na shekara 83 da wata hudu bai kai ladin da za ki samu a daren lailatul kadar ba to mutum nawa ne nan suke da tamanin da uku har da wani tsoriyan wata hudu sai su maman mu ga nan tamanin da uku lafiya ne wa alaikum salamu an kamun abokin ne ƙawace a a a a zuke kiya kuwa ai dama mana Allahu kai na tuna wani magana na wani malami ya ce alam tara ila a kafala, wa huwa dalilin falahu tarkushi wato Allah kenan sai ka ga jaririn da bai san komai ba an sa mashi lalura يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من لا يغفل ولا ينام نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم اشفها من مرضها وآتها مما تجد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديك اللهم رب الناس والهب بأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما tahur insha Allah tahur insha Allah Allah Allah ya ba ta lafiya ya haya ta rayuwar musulunci halimatu sa'adiya Allah ya ba ki lafiya Allah ya raba ki da damuwa Allah ya saka malam da a sakamakon yau muna sa ran da duk da takardu sun yi yawa da sunan da dama Allah ya yi jira mu da karatu a cikin kawai za mu je ji da tambaya wanda muna so Allah ya sa mu dace da wannan dare na a kafin nan yanzu na aka bugo mun waya aka ce an bugo mun waya sanar wanda na yi jiya na buɗe account na banki an ce yanzu nan ga sunan sun zo a nan zaure gidan na gidan zuwa kai nan kuma kuli amma bisin idan mun tashi nan in shirya ina so ki je ki buɗe ma'aikatan daga banki suke kuma kyauta ake buɗewa za a buɗe maka account za a buɗe maka bibiyan ɗinka za ka yi kamfani da wurin saboda haka sai da jefa bil dinki da passport guda da national ID card da Indian passport shikenan in dai kin shekara ta ta farko insha Allah za a kuma ba a dadewa Allah ya samu da a akwai Thank you. Ah, ga wata baiwan Allah ta aiko mana da yanki ba mana ma da nawa da damar jan baki ta ce yi ma yarta addu'a tana nan wallahi abin gudun ban sosai shekaran ta ashirin da hudu kuma hazuka ce daga cikin hazukai a ɗalibai ta haddace ƙur'ani abin sha'awa yau kuma take ce mun ta yi sauka na hudu da ta dasa da biyar a cikin ramadana amma ba ta da lafiya kwarai ba ta iya cin abinci sai fara fara. shi ne take so a sa ta addu'a da yan uwanta Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya raba ta da duk abin da ke damu ta yanda ta ba mu muka sha Allah ya sha yadda ita gidauniyar lafiya ya raba ta da ya sanya jamabawansa ya zama kafara da zunubanta Allah ya ba duk mara lafiya lafiya wannan kuma wata mai da kulkuli ne an ce kulkulin ta ne ta kawo mu malam ta ce Allah malam an sha ruwa ko ya yi dan da kuma dabino ita ma wata ta kawo suka yi to Allah ya ba ku kullum. aljanna da dabinan aljanna da izinin Allah ta'ala zan sha ruwa da shi eh inda burin kenan wannan kuma jiya ma an kawo da, amma a alifi aka kawo mu mareniyan nan da aka manja da neman an kusa makanta na aure shi ne mata abin da yake na mata ne sun kawo wannan a kai mata ɗaya wasu ma sun kawo jiya to Allah ta'ala yanda kuka taimaka mu marainiya Allah ya taimake ku yanda kuke mata danki Allah ya danka maku rahama a gidan aljanna akwai wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wata ɗaliba ne daga cikin wannan makaranta ita ma mahaifin da da lafiya shi ne sarki so ta aiko a wanda da shi fi don Allah ma da da Allah ya ba shi lafiya. To Allah ta'ala ya ba shi lafiya, Allah ya raba shi da abin da ke damunsa. Akwai wata ita kuma matsala ne na kishiya wai mutum kawai ta ga alamuri ne ba ma an yi mare alamu ta ga zai kare kishiya shi ne ta rubuta ta takarda ta ije mai ta bar mai yare ta kara gaba shi ne sun kake roƙon a sa ta addu'a Allah sarki shi yasa aka ce wal jununu kunu hauka kala kala ita kuma na nata haukan kenan Allah ma mahaukaci ya ce ai haukan ba wai sai in an sa tsumma ana buge-buge ba kowa da nashi haukan wani mahaukacin a riga kyakkyawa yake hauka ana mashi kallon mai hankali da ku saurara wallahi jiya a karatuna na albarkawa na yi magana ishara ne da nan ma na samu hasken a kan kishi Allah ina gama maganan Allah ya taba ni ya ce malam ai kaman da ni kake yi wallahi abin da yake min ke ya ce min malam wani bawan Allah zai aure ni ya sa a gaba na samo mashi mata yarinya an gama komai ana gab da aure matarsa ta sa shi a gaba da bala'i ta ce mu wuce ka je ka amso kayan ka haka ta tafa shi sai san mu mazan ma kala kala ne jikin shi na hawa aka yi dai aka janye auren nan ya ce yanzu haka maganan da ake yi wannan matar gaba da malaminta take yi saboda shi ya hanyar auren. ‘Ya'yanta manya duk wanda ya masallama bai ansawa sai ya kai da kai. Ka ji bala'i, ka ji musiba, ka ji fitina, mata ku ji tsoron Allah. Ku ji tsohon Allah. Kawai ka jefa kanka da kanka a wuta? ba gaira ba dalili kishiyan banza wanda bai wuce yau ka mutu ba kai me za ka gaya wa ubangijinka me za ka gaya wa ubangijinka kuma mata da yawa suna wannan haukan amma sun yadda mijinsu ya je gantale a waje akwai ma masu take suna kazan da baka gani ba tsafta kenan auren da za a yi ta biyu kazanta ce ka wannan magana suna mai da halal haram wai kazantan da baka gani ba aba jama'an musulmi ina imaninmu ku tuna karatun da muka yi yau ba ku tuna matsayin sahabbai wajen bin dokan Allah in Allah ya ce an gama ko ba sa so wannan abu ya zama su daɗi kawai mu kashe kanmu mu hallakar da kanmu mu walakantar da kanmu ina rantse maku da Allah in dai abin da ya auku kenan ta gama ganin tozarci a rayuwarta ina gaya muku ne duniya ma ka yi abin kirki ya aka kane balantana ka tsula ya duk duniya ta ji in ba ta sa'a ba ta gama aure ko kuma a jarmabe ta da ɗan iska gidi ya ta tattake kanta ya buga ya hamɓara ya zaga ya hana abinci kuma ya fitile ta magasiya ta zama kaman bulaliya wanda duk ya santa in ya ganta ya ce ita ce kuwa fuska irin nata amma komi ya canza kafin aje lahira don Allah ba zalimi ne ba wallahi tallahi mu ji tsoron Allah wal akhiratu khairun min al ula me akai yi duniya hadda zan yaƙi abinda Allah ya shar'anta don mai irin wannan tana yaƙi da Allah ne tana fada da Allah ne don Allah ya ce a yi mata ɗaya biyu uku hudu din Allah mai saitin kwakwalwanmu kuma mai amfani da ilimin da Allah ya ba mu me kake nema a duniya akwai wanda zai hana ka arziki ne akwai wanda zai kwace maka arziki ne sai ni wallahi tallahi har abada ba zan yadda da shiyarin ba oh ya yi shiyarin da shedan a jahannama kuwa an shiga boka an je wajen duba an je wajen yan bori wai ta kai mata kishiya wata mata je ta zubar da mutuncinta ƙazamin boka yana lalata da ita wajen ka ai mata kishiya ƙazami wallahi kana matso shi yana tsoyi ya ci goma fata bai wa yana tobin da yawu amma duk ta yadda da wannan tozaci da walakanci kawai kada ‘yan uwarta mumina ta so abin da take so ke ba za ki alfahari ba ba abin banza kika aura ba tunda hawa tana kauna ai duk wanda mijinka ta ga ana rububin shi wallahi ta gode Allah ta yi zaɓi na gani ne inda ba ce zaɓi na gani ba zai so shi falantana ha a zo a zauna da shi ki gode Allah amma kin shekara goma ishirin ba wanda ta tana so to ba mu ce ba na gari ba ne amma da ya kamata a ce abin arziki ake rubi ko ko ba haka ba ne to kaji an yi mun fit oh. Allahu ya dina ku ji imanin ku in an taɓa cewa a ƙara mata sai an bugi kijin ku sai ku ji kamar ana bugu da guduma a malamin nan dan dai bai san hal bai san ta hanyar kiziya bane to ni na sha gaya muku billahi allazi la ilaha illa hu da Allah ya ce ku za ku yi mata hudu ba abin da ya shalle ni in matata ta ce tana son tsari na ce muku ni ne zan gaggawa in nemo mata wadda ya dace ta je ta faso min wanda za zama mana alaka sai na nemi salihi mumini wanda ya fi ni imani da takawa Bi yanda zan lallashe ta, in ce ga nagari to sai mene inda Allah ya ce haka ne O wata mata ta ce billahi lazi la ilaha illa huwa mu da ma dai an ce mata maza hudu hudu mu ga ƙaryan tsiyanku sai wanda take gaya ma ta ce to da ko ba ki san ubanki ba eh san da ya baka kenan yake da ko baki san ubanki ba <laughs> sai dai a duba a ce a hanci sun yi kama da muɗi amma idan donan irin na ada <laughs> cala kun gani ko sai in ka Allah ya yi hukunci ya biya wallahi ku bari kawai kwanan baya nake ce muku na daga cikin hikimar musulunci da ya ce a yi haki sarki uku saboda duk macen da ke tarayya da namiji akwai sinadarin da yake bari a jikinta shi ya sa ma aka ce matar da ta je da goyo gidan sabon miji ta shayar da shi tana ɗakin sabon miji in mace ce biyan da ɗan shi na wata mata ke son ɗanta na wani gida ba za a haɗa su aure ba saboda kasantuwan shi yana shan nono suna tare da wannan mijin ya amfana da wannan mijin don haka ba za ta auri ɗansa ba. Kun fahimci maganar? To idan mace tana tarayya da muzi tana tarayya da guba da a lokaci guda sinadarin da mudi ya sa mata guba ya zo ya sa nashi wasu za su haɗu su rikida in aka yi wasa su zama cuta amma bincike ya tabbatar da cewa idan ta yi tsarki uku ba a sake mu'amala da ita ba wannan sinadarin ya mutu mursu saboda haka in ce tarayya da wani babu matsala shi yasa kuka ga ciwon HIV da AIDS din nan da ake bayani mafi yawa daga zina ake samowa sai kuma bawan Allah da bai ji ba bai gani ba ya auri mace tana da shi ta zo ta yayyafa musu ko baiwar Allah da bata ji ba bata gani ba ta auri namijin da yake da shi ya zo ya ɗanɗana mata. Ya sa yanzu mu muke cewa ni ina goyon baya in za a yi aure a yi gwaje-gwaje, ba don ba a yadda da imani na ba, ba don ba a yadda da imaninki ba, ko da ma dai da na tashi nan a tabbatar da ba za a samu laluran kilas ba. a ta yawo asibiti wani lokaci ga rashin kuɗi ga shi ciwo mai naki ga cin kuɗin tsiya ga tada hankali kodin wannan ma balantana yanzu ma din abin dai sai a hankali saboda haka in an ce maude mu yi gwaji kake ji wani abu a zuciyanki kai ma in ka je neman aure aka ce a gwada kaka ji wani abu a zuciyarka inda ka san kanka ke ma kin san kanki to me zai mai an gane ko ba a gane ba Allah ka ba mu mafita makwacin masallaci ta yi ko da karanta naira da littafi a yi masa addu'a Allah ya ba shi da ya daga iko Allah ya shirya Da muna miki addu'a Allah ya ba ki ya'ya na gari kuma ki yawaita addu'an da Qur'ani ya koya mana ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين yawaita wannan addu'a ربنا هب لنا min ازواجنا وذرياتنا قرة اعين الله Allah ka amince mana akwai wasu da ya gwada da to ya Allah ya ci kan iyayenki ya haya miki ƴaƴanki cikin san Allah da manzansa sai kuma Allah ya taimake ki wata ta ba da ɗari biyar wata ta ba da ɗari biyar ta ce don Allah a yi iyaye da yaya ya zama da sa zama to Allah ya cika iyaye Allah ya kyautata tarbiyyar 'ya'ya. ke ma Allah ya taimake ki wannan sallama da ta ce assalamu alaikum da fatan malam yana cikin koshin lafiya Allah ya alhamdulillah bisa sai dai mu roƙi ɗorewan shi yawwa don Allah mana menene hukuncin wanda yake ce mayar yarinyar ba zai mata kayan daki ba wai ta nema ta yi da kanta da hukuncin bai kyauta ba ai uba uba ne in ka ce ba za ka taimake ta ba ka je ta nemo a ina za ta nemo kada ka bude mata kafan gantali yawa na daga cikin bisharan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana game da ɗaya musamman ‘ya'yanmu mata duk wanda aka azurta shi da ‘ya mace guda biyu ya karantar da ita ya kyautata tarbiyyarta ya aurar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ranar tashin alkiyama za su zama mashi shamaki barin shiga wutar jahannama kai ba ka so ne ajin farin cikin ka ne in Allah ya baka rufin asiri ka kai yar ka daki cikin mutunci rawarka da kake ma ka ba zai sa ka tara abin duniya ba wallahi illa ma ka samu naƙasu a arzikinka ka'ida kenan domin annabi yana cewa Allahumma a'afi mulkikan khalafa wa a'afi mulkikan talafa ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa Allah ka bashi abin da fi abin da ya bada ya Allah wanda yake riƙewa bai ciyarwa Allah ka hallakar da dukiyarsa ka shafe albarkar da ke cikinta a ne na manzon Allah kuma a wani hadisi na imamu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kafa bil isman an yudayya man yaqulu ya zumi ka ga wanda Allah ya wajabta ka kula da shi ka ciyar da shi haka iyaye ba a saha suka yi ba in kuma ku aure bisa irin arzikin da Allah ya yi maku sannan muna jawo hankali ku kallafa ma kanku abinda Allah bai ba ku dama ba an gane ai wannan shine ka'idan musulunci idan kana da shi ba da alfahari ba ka yi abin da ya dace idan ba ka da shi ka tsaya matsayin da Allah ya tsaye da kai kakka rikito a rabi da ka yawwa uwa ta je ta shiga ta fita an ciwo bashi ba a gama biyan bashi ba ya ta haifi tagwaye ha a to ita za ta tsaya sai an biya bashi a ina da Allah kowa ya tsaya matsayin shi kuma mu kyautata ma 'ya'yanmu gwargwadon iyawanmu ‘ya'ya kuma ku yi biyayya ga iyayenku kada ku nemi abin da Allah bai sa suna da iko ba

da ɗari biyu an kawo sadaka akwai yaro da zai dawo daga tafiya zai yi aure Allah ya dawo da shi lafiya kuma Allah ya sa matan da zai aure mutum kirki ne Allah ya sa albarka to Allah ya tsare shi barin sharrin hanya ya iso da shi lafiya da shi da matan Allah ya sa mutanen kirki kuma Allah ya sa a farin ciki da auren. ya ba da zuriya tsaye ba akwai uwan marayu tana roƙon mara da yan uwan musulmi a sata da da iyayenta da iyayenta kuma mara suna da uwan marayu Allah ya ji ɗan iyaye Allah ya gafarta musu kuma ‘yan uwa da duk wanda ba shi da lafiya Allah ya ba da lafiya sai kuma hidiman da kike ma addini kada Allah ya gaji yadda ke Allah ya saka ya datsa ba da ikon yi kuma karke in ta zo dukan mu Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akwai imamu na mu ma na wannan masallaci na roƙon malam da yamma a tashi a da to shugaban mu gaba daya Allah ta'ala ya taimake shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya mashi buɗi Allah ya kama hannunsa zuwa ga abin da yake alkhairi Allah kuma ya sa goben shi da namu duka tafiya din mu kyau har mu gamu da mahalicin mu akwai wata gasa nan a kafin da ilmi ita ma da za su yi wasu idan Allah a sa dan da a jira Allah ya shirya ya'yan kuma kuma to muna roƙon Allah ya shirya mana wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a turba ta tarbiyya Allah ya hana shi saba ma ubangijin Allah ya shiri dukkan ƴaƴan mu baki daya akwai wata da aka yi damfar mulkin a shekaran jiya ne kudin naira dubu arba'in daga kawo din an zo an nan bayar zuwa da nan tafi da shi har yanzu ma labarin da ke kuma da ya Allah ya bayyana dan damfara Allah ya bashi mafita Allah ya raba shi da wannan jarabawa Allah ya sa ya zan fara zunubansa Allah ya dawo da shi cikin iyalinsa da gaskiya za ku yaro ne ta kasu suna da yawa kuma yawanci masu neman azumi ne za su mana hafa a sauran kwana hudu kuma mu rufe aiwatar sai mu ina ga zai bullo ranar larabci insha Allah duk abin da aka rubuta ko aka kawo insha Allah malam dukkan na shigar duk wani Allah mun samu da rage akwai karga wata malam ma akwai wasu mutane daban wannan da za su gidan bayan sallah immediately insha Allah muna son malam ya sa mana zuwa da kariyo na abin yi min daɗi Allah ya karo bakwai su zama dozin sun mu jajjefa su dakuna Allah ya amince mana Allah ya sa albarka Allah ya sa mu farin ciki da auratayyar nan gaba daya Ahaman da ake fata da ni'ima da ake fata a gidan miji Allah ya hada su da shi matsalolin da ake gudu Allah ya maza su da shi Allah ya sa a ce rama da aka yi Allah ya zaunar da ku lafiya To muna roƙon Allah bi zaki yi wa jalalihi Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci ‘ya'yanki, Allah ya sa a kan ban ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam da dukkan ‘ya'ya baki daya. Allah ya sa kama da rani, malam ya ana ya yi mana abuwa duk wasu ne biyar bukata. Akwai ma yaron nan har gaba da malam wanda yake so ya yanka an shirya shi zai zo Allah su yi kwashi zai jikin ba da ya Kuma Mamman shi ma tana ta'atar sun za ta to Allah ya ba shi lafiya da izinin Allah za mu haɗu kafin mu